Bayan shekaru masu yawa, tsanani ya ci gaba da karuwa a kan Kiristoci, amma sun dage ga kan bangaskiyansu. Ɗaya daga cikin almajiran mai suna Yahaya, wanda aka kama aka kulle a cikin kurkuku, ya ruta wasiƙa zuwa ga ikkilisiya game da wahayi wanda ya gani, Yesu ya bayyana masa. ya ce, Kada ka ji tsoro, gama ni ne na mutu a da, amma yanzu ina raye, ina kuma rike da iko na mutuwa. Sai Yahaya ya ga samaniya, Allah na zaune a kursiyinsa, Yesu kuma saye a hannun dama na Allah. Sai ya ga mala'iku kuma masu yawa. da mutane kabilu daban-daban kewaye a kan kursiyi na Allah, suna rera waka, suna cewa yabo da ɗaukaka sun tabbata ga ɗan rago na Allah, wanda ya ba da ransa domin dukan mutane a duniya. Sai ya ga abun da zai faru a ƙarshen zamani. Shaiɗan da mayakansa suna shirye-shirye domin su halaka da Kiristoci, amma kafin ya ci nasara, Allah ya ci nasara a kansa, sai kuma zai kama Shaiɗan ya jefa shi a cikin wuta wanda baya taba karewa. Allah kuma zai hukunta dukan al'umma, duk wanda ya ba da gaskiya ga Yesu, sunan shi zai za a rubuta shi a littafi na rai, wanda kuma ba a sami sunan shi a cikin littafi na rai ba, za a jefa shi a cikin babban rami ta wuta. Sai kuma Yahaya ya ga sabuwar samaniya da sabuwar duniya. Allah na tare da mutanensa. suna yabon Allah, suna kallon juna fuska da fuska, ba sa bukatan haske domin shi ne haskensu kuma zai haskaka inda babu ciwo, babu kuma wahala, babu kuma mutuwa, babu wata damuwa, sai dai jin daɗi ne kawai. Gama a wannan wuri babu wata abu mara sarki da zai shiga ya zauna a wurin, sai ya ga kogi na ruwan rai, wadda mabulbulansa tana fitowa daga kursi na Allah, a gefen kogin kuma akwai itace na rai, kowa na iya zuwa ya sha daga ruwan rai, sannan ya ci kuma daga itace na rai, sai Yesu ya ce, gama ni ne farko, ni ne kuma ƙarshe, ga shi kuma ina zuwa da sauri.